بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 twenty eleven na kalenda ya miladi a kalenda na sa kafin na ke ji ya kwa abu ya kuɗi mai shafi wani sai su mu ji gafara ne sai ya rutu shi ko daga littafiyar alwasiyar sugura na shekul islami ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani sai jugu jugafara من قام قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم فلا يمكن به جواب جامع مفصل لكل أحد لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما اشتغل به العبد نفسه في الجملة وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم سبق المفردون سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله Mangan wa ma ma ta ta hadu a mai na wajen min abdali da amali ke siya da jefala na gama min yi fijo ba da fara'idi bayan farin ba na farin na wuya ta yi fujiski na finna ya rike da matsaka ne za zaɓi ya ce matsalan nan kuma na fujiski ya hali na waga da yi yin gudan wa ma yunaqibu awqatahu gangan da ya ga abin da cewa da lokaci shi na fala yumkinu fi wa yaji dani ya gallo ne zaya jawabun jami'un ishi na ga kuwa kala da yanzu na mufassalin li kulli ahad na mai jawucin ga kunga ka yi kunga ka yi ce da burakan doro na lakin amma ma huwa kan ijma'i in من ينواتك وابغين يجي منجونا بين العلماء فكان يمنجو duniyar da gida ilimi billahi wa amurki tsakiyar lamari ya ce ya ce shi bai lamari ya ce shi na an na mulaza mata zikirin lahi ke ce zaga labar zikirin yau ce ku ce ce da'iman kandon ma'ana zikiri din wa zolu mashagala al'abdu bi mutane ne ya naje fana na ga ke gushi da cani doji shagala da yi da yi ne jona nan sautin jumla ke bayan ga dukkulu wa ala zalika ke ce na noma dalla hadisu abi huraira ga hadisu ya abu huraira lawu allazi rawahu muslim na imam muslim da benin يستبقى المفردون المفردون جاء أبواب بلاد يعني قالوا صاحب جاء يا رسول الله يا تشيطيتي ومن المفردون فيه المفردون ليه قال لدي الذاكرون الله كثيرا والذاكرات زي يتشيطي كم دنبو mini ba biyo da mini yin zage nan wa fi ma rawahu abu dawuda mini yana ma al-imam abu dawuda gobe an abi dardani daga ba abi dardani wannan radiyallahu anhu sai tuje daga ni biyu an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga ba annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ga Allah biyu ku bi khairi amalikum ni wa ya yi labari ya kiyaye da bi alkhairi kan min ya fi jona wa azka inda balikikum shi shiga ebayan sinajin halitta ya buna wa arfa'iha fi daraja cikin ya tumu shigowa la daraja ya tu saraunina wa khairin lakum min ayyuka zahabi wal warq na mai tuci wa ji alkhairi ga wala zinari tsariya wa mola zarko tsariya na wa min an wa aduwa kun ya tuci ma ke ya fara ga ya gume makire shi fa tadribu ana kahu ya ke la ya la ciki wa sabko ya zuri buwa na kafin a sassi ma la ya kurja ciki ma na ya yi kuwa mai kuye kalu bala ya rasulullah a ga anabi ne ya daji wa ya yi ya suna ga a dafa lala ga wata ala daraja yi latu ma dafa na ga yi wudukiya ma dafa na ga yi hukumi ne ko sai jona kala ne ga ga daga zikirullah ya fiye ce ce a dai shekul islam ibn taymiya sai gudu gafara wale ga gana biyu ya gana bulkasim al-maghribi dungina waga cule wale ga gudu na gwada gwada gina ko dungini ga juwa sarki ko yana ga ala alayyar biya da ya biya da mini da wasu daga gaji zuku zuwa cewa ga mai wujin bayani a wai ce sun gomi a tuna eh, gelu wani fana sarauni ba ya fiye fulani da jori ko ku kuje da jiwa wabe ga mai wujin bayani a wai ce yi ta cire shi ga ciki ne za a ce lami tuja ta na aji kasu ne wane gani ga a ce gane ne da wajen na gina ko shi mutane wani gina da kuma rika ciwo da wata da ciwo ya an kali ga su shabaye ga yamma fari na nizam da da yake matsalan da ciwo ne ji makanta na gaya juma domin ganin ke bin wajen gani na ko wane ba na rakin yanzu ne ibn ga farin da dike da matakani a dikajo ko ganin da ke canji ya lokaci na gada nan amma ke na ke wangi na wa a yi gaba ne ke ganda ba a shawa ne da mutane na da ke manyan suna ke yadda na ya ji dafa da wani suna da mutu ni man gaje ni a cikin da ke matsalar wani sai duniya آخرته إن الذين يبتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الباهنين إن الذين hakika jama'a na ji ya tumu na ma'anzalna ila sala bene kiji min albayyinati min gekejo wal huda bi bawina min ba di ma bayyana wa na kubikita bayan ya bayani ya ba an yi tuni ne da tsawalina ba da dogo na kuntona la ne yake su ji da la ne da jula da zalimi man na kai inda lalazina ta abinda wanda ya gada su ba jina वास्तव को wa bayyano a ta gyara ji a cikin bayani biya litalina a shawa ne gabanin nan uwe rufe ne ya lama na alibi sallallahu alaihi wa sallam ga man su yi la'an ilimin zandun dona ga gige ce ilimin faka samahu mutum ma ilimin su sona oji mazili yi na dara gudan dara gudan dara joye ne nan sai ba ne ba man na ke ya yage ko a cikin garin fatawa nan hali shi dabo na usaini min tuwe ko maslaha wani ba bi wuce yau ga da gida buliri ne sai bukhari ko ba bi ci ga da wa da tafsir ba da na su yi ba bi ne ga ci Allah ba ci a fadili ne da sai ko ne mu ci da ni da matakiyar ka to mu ga ga ci dina ga mu na roji gane ko zama na alim su a sallam hadis na zai ce hadis na zai ce fara na yana ila a inda nawo ba fadi ne ba yana wa zugo ta shigo da alkhairi wacce ga annabi wanda ya bushara ya zahari da ne daga za su bashiru kun fayar take gada ya bushara ya yakin musu ma wani ya zama ko amma da mu'afa na haddasa da yi ta kuma mu'afa wa hadisi na ba da ya ko gane ko da na yi ko da je mu bẹ̀rẹ̀ wọn yóò ní adágún ẹ̀zà náà ṣe ìyá pẹ̀tẹ̀wọ́ fọ́wọ́ agájídò ìṣàyẹ̀jẹ̀ náà ẹni wọ́n ti à ní gẹ̀gẹ́ wọ́n ti à wọ́n máa ń ti tù nílẹ̀ màláíkà a ajá ga ya ìní yi náàkíá náà gáàkíá na ilma na illa ma lamta na yi je ilimi a sai yi lura ji sai yi wato tura na wuyi alimamu zahabi sai su gudu juga fara mutu sai gun lórí ayé ìṣòro jùlù ezu ji rayuwa a famun abkan wa ke tuka mu inda ulun na tuka mu da ka to ga wama mun ji alkhairi ga mu da mu da bi ya to ce mu ne ni wa ni ta mu wa ba ga ci ra wa ga ci ra bi wa ne ba to ci da ba bi kle ne ne ga aje ina ba dia Rajin, Rabi'a, mai manyan ya limamu maliku nan, sai kwa da mu ke da ciki àṣíká rabi'a kíláwẹ̀ ìjọ́jẹ́ wọ́n yóò tó sí àmọ́lá yàlẹ́wò zàlẹ́jẹ́ ìrìnà náà da wafata zuwa jeje ga nan ya da magiya rana wuce shi ya wani ga zane ba na wani da ajiyar rabi'a mai ya limamu mali mutum ya shi kwanta tilani inda shi ya waji damuwa a cikin wa damuwa jaman wanda ba'adun lazina yufina zuwa ta ci wanda ba'adun mufina sashiyar da yake ya fatawa da ana lafa a haƙƙu bil harsi min al-qura in go ya lawa da da ku ko ka dawo bai ki ne da ba na ga bai ki da wasu ko a wajina da kyau abu adin ya fa al-imam sufyan sufyan ibn sa'id al-thawri su sai zuwa ga sufyan sai da je biya fatawa da hadisi da da yake yi ne da da yake yi ne da da no je jayu ne za ta sura da mallahu da zarkatin tabbina da je sa ne ga o kuno sai ga ni ko la je yake tsaya na gagaje yazo eh, ya gaje gode ya gaje galation yawa kuma na zai je ga je ga ita ji eh, da Musa Salam, ajúdà láàrin mọ́ta ìjọ pátá fi dé ìrìnlò lọ́wọ́ lọ́wọ́ ṣẹ́ẹ̀tì láàrin mọ́ta ajú òbìrò etí ẹ fi dé ìrìnlò wọ́n lọ́gẹ́ ní ṣẹ́ẹ̀tì àwọn lọ́wọ́ to a ce wuji min da ci daban layi da min nan layawa ne ga da mu ta ji la ruri la lu bayan haduru ki wa da ji ka ji ta da haduru nan hal attabiuka la an tu'allima li mimma ulimta rushda amma ne ga ibani nan zando ci a lekilo makanta zando ci a lekila ji kasuwa zando ci ko telefon na ti gawa ko ni fata wo le gawa amma kula ci wa ce ji mara mara ji ko le go shi mo wani ji mo na aka ga ni aka a ti ga ni zando ci mo da ni na ci bu tare ke ti wa yu mo ni ga wanda ga ga mo yi man yi wuje e je bala abuya ba èdèdè gini wájú wá ní ìmọ̀lá ogun náà ló ń gbà dàgbà yóò lọ dàgbà ojú bójú mú nǹkan lọ́jọ́ wáyọ̀ wọn lá ẹ̀ka àdàkẹ́ lọ́jọ́ gbogbo ní nǹkan ọ̀gbìn ìjọba láti jẹ́ àlọ́ lórí ọ̀tọ́ àìjẹ́ káàmù kájú ní èdè lágún ìdámọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ àti àti gaskiya wọ́gá sápò gájì kàfi yé wo àti àjẹsí wọ́n tí ó da àdúgbò tó lọ sí kàfi ìdámọ̀ lámúnyù sáà dùgbẹ́ kó don gan wọ̀lẹ́jà àìjáàrù والأهل ساكنان في بلد فاصبر على الأهل أو اصبر على الثاني أجعل جاهتي والأهل جزاني ساكنان في بلد ببابوي نبالو فاصبر على الأهل أعقل جو لذهب جو يوجبو جو جكاتو ومر واصبر على الثاني شيوجو ملابو جو تكين جاني جو بعضو مغاني zama da gaskiya fi sabi la wala ga wa cikin su ke ni ne la ka to aji ba adai ne la ka to aji ni ni ne la ka to aji ni dilala ji la mu lai mu ina ta a ti ga ni sai ya lu kan da boko e lu ku ni ina lu kan bani kun ga a makaranta islamiyya ba a ji na bara ke lagun buja don na ji biyar ya ce lafiya ku dole ba a ji fika la ilaha illallah ba na ce ke ba a gire je wuce ne a ci wani makaranta boko a zai ga zan zoro da zai su baba ube nga bayar koto ji kaji aji a sai mu ne baba yin gina na zo ta ita ji tsoron ko kuma mu je shi mu tole mu ga a ga a ji makaranta kuma yi makaranta islamiyya ba a gaza lori ba ba un biyo da kyar ba ba a lo ina na makaranta boko ina da yawan kuti dubu goma dubu ashirin 100,000 200,000 300,000 250,000 ba ta yawon jiro miliya makanta ne wani kakar da makanta wuce wallahi makanta shi ne jiro ne yawon makanta ya obawa miliyan ba ta mai nuya makanta islamiyya da ya naira dari lọ́mọ ẹ bá ní òfin àti lánàá ṣe láàmì ẹ mú kó ìdílé tó ti gbọ̀n ọjà ńlá fara tó ń pèsè ká àti ẹ̀nà àrùn kàńtà kan ìkànnì tó lọ́dún tó fún mi pèsè ìṣúná àrùn kàńtà sẹ́yìn èèkò tó dọ́rọ̀ bí àti ìjà aládùn aládùn ẹgbẹ́ ìjà ìjà ayé. ìjà náà mẹkàntẹ́ wọ́n kò yìí ààjì bí ààjì bí sí mi tó ààjì tó sí mi kì í wọ́n ti fúláṣà wọ́n ti kẹ́ǹtì wọ́n ti fáìnì wọ́n ti fitilẹ̀ ko. with the singing we do with the singing to with the time with the glory with the time na kejìlẹ with the body actually what actually black body na ke the advancement that white body because that is na ní àyèmọ́jì ní ṣé pàpẹ́ káyé bá mi dá mi náà lọ. ó ti àjà fata ìtọ́jú mi ti dáadé yé ju èyí tí ìlú wa fẹ́ tì. Lọ́sí àti ìfẹ̀yìnlá ẹni pátá wù ní ẹ̀yìn tó lè bàtà láì lé sí ìfẹ̀yìn kàfíà yìí. desmaquer contre vous pour bien le ici. C'est bien vous qu'à à dire, on ne pas faire, à dire ça, c'est le bras, le bras, c'est le l'imani. Il ça, ça devient le l'imani. C'est bien vous qu'à toi à dire, il y a, il y a, il y a, il kashi hadin sa san da gado da ana shuka lawun wasi kun gono a zafi bai bayani mauna na bar su bi suwa jin da kun yi salatu a gasa da tsawon jaji ko kan na ga alisallan lẹ́la àṣìṣì wà lóòrò kàtún àjí tí ó màá lóra kí wàrà àwọn kúkọ́ tàbí òfin aláyé máa ní ìfọ́ àtúnlò lọ́mọ́ká lè lọ́wọ́ ṣáàrù fẹ́yìn òkèrè mú gbàndó bèrè gájẹ tí ìyẹn láti ìwọ̀n ní láti ìwọ̀n tí òfin láti ìlú lẹ́la àti ìrọ̀ kàtún àjí máa lè fi a àlọ́ tó mọ́ká dáre ẹ́ ẹgbẹ́ yoyi makafi fatan ne ga son da yi zayo a ta ce ne go sana e e da yin ta da lutu makanta to wuce ce ke tafi da agbora wasu yau da jini da gajin zuwa ya ciwo wato je an zai ne ji kun zai zo kun ne ya yi ne ga wani wuce zo wani luma da gida samuwa ne san da gidro gida samuwa ya kwaci mo da yi yi yi shamsu muna sayan razi mun da garo mun da ciwo wani ya ya ko in mun kile kilem ga wani jikin ne ko yi fiti a jikin da mun ba a da sallah mun ne eh hadisi ga ci ba hadisi ya ji hadisi bin ga da ya da ban wani sallah mun da mun wani

àṣìbẹ́ ẹ̀gbọ́n máa rẹ̀ tó sẹ́ni àṣìdọ́ ti bá gbọ́lẹ̀ ìgbé ẹ̀ṣẹ́ mọ̀ sẹ́ni àṣìdọ́ ti rí wútù rú ayé kùbùrà àgbélé ìta àgbélé kùbùrà nẹ́nẹ́ mọ́ kùbùrà tó kú ló kùbùrà tó mọ́ láti rà sai na ibe shi ya yi a zai mun da ki zama yanzu to za ka ji su da ku zai biya wai ga wani kiyaye wai ga wani kiyaye a jiya ga daga wasu na ya yi rayuwa da ba mun da za a gane ga wani kiyaye ba mun da za a gane ga wani kiyaye dukka ya fara gobar gaskiya wa alama jikin alama masu hale a kaji makaranta ya jagun yi wasu wajen mutum maganin mutum allah shi ne maganin kowa kaji makaranta ya jagun ya ta kai masuwa a kiso a kai masuwa da kai mana na fana ana ya kai mutum a kumfusha kai mu ya kumfusha rubu larabci wa da rubu a sojiya ya ji ko na sa kai me ku sha na gida ba mun a ga la ka ji ma ne kai ya ku sha ro ne eh, kai sha ro ne da na fa e ko su ne ne eh, ma mo na ga e sha ɗaifon da za ki yi yamma baki ga akwai yi cewa biye na ladan a wani a za ki yi ga akwai na da kai ga lakad aka da su lakad aka da su mahabbatu ku mahabbatu ku fuadi kama aka da su halibul ku fushara ya gani wa labban goye na mi biya wani kemi na nwa na da ni da ya goye ku fushara ya labba ga jinan na wale bá ní àtàlẹ̀ lórí wọ́n tó bẹ́ẹ̀ ti sáré bá ní láyé ìdájú wato kai to ganin ga ji ne ga ji ki sha biyu ne wuce ga ta wuce lanza ki un ga wa tafsiru ko ga amfani ne ko wuce ga da kazan ma ku ga kazan da kazan ma ku ga kazan da kazan ma ku ga kazan ta ru ne a muku ne da ba din sa don ji ki to ga ga malo ta ba ta ka da mu ta ne ba don da kai ne ku ku ne su kawo ya ce mun ya ka gutula ha mukatil ibn sulaiman wanda mukatil ibn wanda a zai ka fa ibn tafsir wa to ne mukatil ibn sulaiman da ko ko mukatil mukatil dikati dikati ko shi ka ma ku mudassar min ya zaji lash da kan alala ki to ki hadde ke no gat no ku ne no gat ne ba ta ne yin da insha a ga aina ma'awun namla ba su ya su gidan ne ba ce wannan ma hajji adam mun halatta za su na ni da mu da ajiyar yin yau yi mu faru biyar su ne ba su eh, da ladi a ajiyar mun da gidan kiyan da su so wajen da jima wuce nan mun wuce yau ne wọ́n yóò tó yẹ ya fatawa ya amma wọ́n yẹ ya fatawa sí lálẹ́ tí láyà yóò lálẹ́ tí láyà alága zan náà ti kaba takadar agala takadar bugun da bugun nan a fai su gaba a ta kula duniya fatawa ya ce ina za ka zai ya fatawa ne irin wurin da shugaba a fai su yin tsoron ko irin bugun a ce la fatawa ne shi man ya fatawa ne man guba ba ne mai gugu a ta takadar da abu da ta kashi ta kodon fatawayin na ya daga wuya ya amma na fata ne ba ne ne wani ne na wuyo ba ta wuto da ta wuto ya so al-imam ala jimu ga wani don wuta a cikin da kun da mai iya su je wasu ne ya ji wa gare ko da ya ji wa ruwa da ruwa sha ɗaya ne ma su malaika gare malaika ci ba su ne wuce wuta a ne wani aminu ko da ke aminu ko sirajin birkini sirajin birkini alajin da umarci makaranta wadda nan da so mai da ilimi ɗaya nun da na wajen rasta uni wura da uni wura ji da kutu da yawo yawo da mutum kafi ne kula kwa eh an ko ẹgbọ́gbọ́ wà ní ẹgbọ́gbọ́ wà tí ẹ méjìlè wà ní ẹgbẹ̀jẹ̀ káàkáàkáà alìkísáì aga jinga to mata ya da wasu zuwa ala na biyu su ji abara da alibi da zai ga wani alkita ji ko zuwa ala na biyu ala na da ga abu bai aga jinga to mata bai ti bɛ tún wáyé tí ẹ di ojú mẹ́ka tó ti bá tàbá kó bá jà bẹ́ẹ̀ tó ti di bí ẹ̀kọ́ lòun lé bẹ́ẹ̀ tún bẹ́ẹ̀ tó ń tẹ̀lé ọdún wajen wajin gana wajin ya rabbi la adri wa an anta dari da kullu amrin inda ka bi mikdari ya rabbi ya wasati la a adri mita wa an ta dari wa tafi gato wa kullu amrin lamarin joro ma inda ka yi bayan wasati bi mikdari da lokacin wani bi ke lokacin kofari idan ya jibe shi na ta jirawo ina da kanan ina ji da kanan wani jiya yau dukiya shi kenan daidai wale ga ibn hibban na ta su kafinin waga da su kafin ibn hibban wale da waga kan da su wada kan jima za mu tilaje wani da zan la'ari ko mutuya za a da shi wajin lajin da muke zuwa ke ce kan zuwa wani da su wale ga amma na yi ne ne zaka da wani dukiya alimamu zahabi lọ́dá àgbàkùnkú rẹ̀ tẹ̀lé àjì ìrìnjọ sí ọ̀ nígbà tí wọn àrọ̀gẹ́ ní oṣù tí ìlàkan náà máa ń tẹ̀ lóòrè tí wà wúwọ̀. alimamu zahabi ṣèké sí ẹ̀ fọ́nà lánàá àgbà ìṣẹ́lẹ̀ rẹ̀ lẹ́ka jíjẹ díkẹ́ fọ́nà lágbà ọ̀jọ́ tí ó fẹ́ dọ̀tún gbogbo ìgbòho yà á ti tẹ̀wọ́ kùkú pẹ́ẹ́dẹ́gbẹ́ fọ́nà lágbà náà àmà náà ìlú alimami zulkayin tàbí bí ó da máa fi dá ọjà ní ojúná ọgá àdáwọ àti bá ń lọ ṣíṣe wà tẹ́lẹ̀ wà tó ti mọ́ sáà lẹ́nu ṣe wà lọ bẹ́ẹ̀ kẹ̀tọ́ wípé wípé sọ̀rọ̀ jùmọ̀ bàlẹ́ máa dé ìlú kẹ́lẹ́. ìyókò alhafiz al'askalani wanda a dafatul bari da na jiki wajen gurin da tuma ga bayan ne na suna zakazan wani ko suna kazan wani yau na ila tuzu bakon amma kuma wani na bayani za su lawo gurin da su yawa ya kazo wani amma ne ne ba za shi biyar. Kuka ta rana a shek Muhammadu Nasiru Dini al'albani. Waga a zo littafin nan irwawun gani fi tafi da hadis manadis sabi ya al'albani aji hadisi fi irwawun gani da albani wata da zan kuɗe ba lulu na kuɗe ba lulu jina kuɗe ba lulu jina an da sosai ga wani ke gede kin nawa tafi su jina kuma sosai ga tafi ya hadisin da za a gunya ìtàṣẹ́ ní igbó ilé ìgbẹ́ tí wọ́n lẹ́kùn kẹ́kẹ́ ló náà ní àti lẹ́gẹ́ mọ́lẹ̀ tí kò rí ọ pàálù àríṣẹ́ ìdìtò ní mẹ́tàlì pàálù ìjẹ́rùn ọ̀rùn pẹ̀lú lọ́kùnrin tó sì lè wò bá hadith na jalba ne wani tsaye ne da kaza kaza wajen kudu wani wajen tarihi wata kakanni mutum ta a cikin da zoro ta fi ta ce da su sai ya albani albani don wani faru ce ko bishi ko kuma na zo faru wani ibi na albani a kan da kan da yau ya ko shi na nuna amma na yi ni musa ala albani ma wata ki ya ni sura ki ji ne ka su kace je zai ji na ko ce bile ya kai hukunci ne juye yin na ce lo ji ya yau ko ji hata ko ya ji saraju ne ko wala je littafi je kai ke taraju'a taraju'a je al'alibani ko ke ke da fata ne wayo kili ne da ga ga wa ga da da dino ku ci wa ci ka to ku ku ci tali je ilimi in ji amane ne ki ana bi ga ki a da ya na ku nan bala salam da da ga muna habba a yus'al da na ga wa ga ji ga nan sa'alun an la yus'al wa fajuna wanda ta mu dace. A ne dan ibitaniya yau ne ga gaskiya sun yi jefare na gano wani ko? Oga ta majari bi saliki bai na majari bi ya kana gudu wani ya kana ya sayi mujalla je mu fari. Wace ake da fata wani ibitaniya za mujallar ne ke ke kiya a rubu be ne ya ta gane nan lagu ba ba Allah da ke ke kiya bulla mali wa ga ke ki ne fa la ma ita ga da gun e da ida ba ga ne ga fa la da ba ta da wa ko di du do ko di ki ko le ko mun ki sa fun ko sabbe ba ki aga a na jefa na ga ba na da mai ne kake wada a hakula ba ni da ya hamadu ha ko hamadu ha da ga da ke ba ku dukkan da gaji a cikin mai ne daga ba wannan zubu da ke tabi ne har gaci wa Allah tsakuwa da limon gaji wala gobe limon wa da da ga da ma ni da ta da da alaba ne da kita shi ne da zuwa da mutane a ne da ba wani ba wani zafiyar da zafi a gajiyar da fara na ganin baya na kulmuta a ji amfani na waya jiya za mu ci na a gaya bana na iji a da fara lafiya bane layi mu da an yi zai ke wa tsakana da fara lafiya bane la amfani ya ga an yi zai ke wuri limi na da fara lafiya bane layi na ya yi tali da gogo a yi ke fara lafiya bane na su ne ga na amfani ba za mu ci na mu na so وهي جاءت هنا بمعنى جاء اللفظ المتعدي أفضل من اللفظ القاصد ماذا أقول أوجي؟ متى يا يتجان جزوجو ابن القيم بيه ابن تيمية رتو يا يتجان جاي جي جيتو يتجان جي بتاعته تفسير ويجي تنجي حالي بلوكا شنو غادري sai ga zuwa domin kullum ce da dai kullum la yi ganin ga kiyo wuri shahadatu Allah ila illa wa anna muhammadan rasulullah sai da ga da sabba sai da dai kullum la ga kan ga da in ce duk ba ni mun uju kuduru uji to ma ni na da sabba ran da kutu wa na dino ke salati ba su sai da ga shi ba ne eh ba alquran no eh dai kullum la ga kan ga da kutu uju ci duk ba mu ni ta da buri alquran idza kuri alquran fa sani قبولا وأخذوا لعلكم ترحمون àfùbádé èdè elédè fún ẹni àgbékálá ní ẹzùn ojú ìyàwó lẹ́yìn mú bí pèlúfáwò lẹ́yìn ìdí àkẹrẹ òyìnbó sẹ́kùn ní ẹ̀bí àpá. sálà fòrílà gàdàdé elédè fún ẹni àgbékálá ní ẹzùn ojú sálà fòrílà àbúlà àbáyé ṣe ọ̀fẹ́ sáyẹ̀dẹ̀ fún ẹlẹ́gbẹ̀bà fún ẹlẹ́gbẹ̀bà fún ẹjọ́ láti ọ̀tọ̀lá àti fi àwọ̀lì ya tsayar ramadan ga dage respect da ajrul awakhir yana da fa na ga kan ga ya ci ko ina kiyo shadda al-mizan ko wallahi shiro di pa ko to di to to ji ba do to ji ya bu ne a cikin shigar da mutum lokawai mutum don guri òṣìlọ́tò ní ẹni ẹjọ́ dúdú ní dúró pa àwọn ojú tí ojú èké òṣìlọ́tò bá ní ìdàgá ìjẹ́jẹ́ onídẹ́ fún ẹ̀la ìlú kánádà lẹ́rù òṣìlọ́ òṣìlọ́ ẹjọ́ dúdú. wọ́n yẹ ọ̀gá ọ̀gá ní fúdi ha ní nílẹ̀ wà lẹ́rù ọ̀gá àti ẹ̀jẹ̀ yìí lọ́rọ̀ láti jẹ́ ayọ̀ ọ̀nà ìfàmù yàrá. ìdùtẹ́ ìyàgẹ́ onídẹ́ fún ẹ̀la gánà kó ní ìyẹn ẹlẹ́jẹ́ mímọ́ gbogbo ẹni búrẹ́dì ìtajà ló kò sí ni kí fẹlẹ́lá bìkìrì ojú máa fàyè àyè bìkìrì lọ́gẹ́rẹ́ pàṣẹ ti tẹ̀sí àtẹ́kọ́ lọ́sùrù ní àgùrùkù ẹ̀fà ní ní àtàyè lọ́sùrù ní ọ̀dà tẹ̀sùrù ẹ̀mẹ́ ìdí ẹ̀gbóyà ní ìmáàtúmọ̀ ní gbogbo ní àǹfààní ẹ̀ bìkìrì o. wani latace mataki ke ya ala da rikirin layi ta kuma inin kudu da ya tsoye tsoye ci ngayin mazauni waje yẹ̀sà tí ó níbi ní àǹfààní ẹbí kìíní wọ́n ẹ̀ lázà bá fúrẹ́ẹ̀kì tẹ bọ́lẹ̀ zàdégá fúrẹ́ẹ̀kì bá tẹ̀lé fúrẹ́ẹ̀kì mú bá tẹ̀ fúrẹ́ẹ̀kì mà díẹ̀ láwọn mímú bá tẹ̀ lẹ́sùn láhà àfúrẹ́ẹ̀kì bá tẹ̀ fún àrùsáàbùn àǹfọ̀tò fúrẹ́ẹ̀kì láàfúkà ní yàrá bá tẹ̀ lẹ́sùn láhà pẹ̀lú ìyẹ̀wò àfúrẹ́ẹ̀kì bá tẹ̀ kọ́ fúrẹ́ẹ̀kì máa kó bá tẹ̀ domin na rada wa zikiri fahimta sabu mai shekani don ka ni amfani zikiri wela ki wanda ke kuwa alkiyani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai matani khatifatani ala lisani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalima guba da ofajin tara ko wani fituwo ta tura ma ne maje goyi ji kalimotin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim azkaru wani cikin zunubi na ya azgaru wani adara jana masu azgaru wani laza wa jẹsẹ mini zeji wa ago kadẹ faile ba tó ti wọ́n jáde ńlá kẹsìrán wọ́n jájara àtọ̀ náà lọ́dún pẹ̀lẹ́tẹ̀ wọ́n jára ní ọdún lọ́dún pẹ̀lẹ́tẹ̀ ń ba àbọ̀ nù tó ti àfàdé wọ́n jára ní àbí máa mọ́ ya amfani zikiri wai gwaza tun da ta ba ke tango lamu na alim suna sallar ga ya ce ba fasul bakara da ya limra ne shi ne jo ya gune ta ne sai fiki ne ba na ga fasul bakara da ya limra ne ne ina amfani a zikiro wai gwaza gida kan yi tsa وابدا النبي صلى الله عليه وسلم وفيت معوذات وجبال عظم حسن بوسين وجيات جاء النبي ابراهيم وكيجو ní àǹfààní àǹkárùjọ wọn sábàyé ṣí ń kọ̀ lọ́gà ẹ̀gà èṣù èṣùkọ́ báyìí jẹ́jẹ́ ní kílò wọ́tò jẹ́jẹ́ àtúntò ṣàgọ́ kankan yi waga azu ko ti ba ka ni o ta wo so ba ndo ni ka su ko ti ba yi ki o ta wo so waga aya ku be karshe ba yo so bi bakara ko shi ne rashin kafata wuta ku ta bayani ina amfani a zikiro ko ko lazza a ce yau sauran da yanzu ce wani kafu na wajen zai ji an karu da hannun wale don ya zagani a aljibu to da yi mutu ga mun rufa ta wani ya ci bai yi wajen zai ce ki ko kuma wale ga an karu da sallai sarau amma ki ya an karu da ni e ga an karu kwanwa wasu rabaka fita tuto ya ciwo ya je sọ́tọ̀ fún àyè kó di ẹ̀kẹ̀dẹ́ wà kí ẹ̀ nínú gbé jíde òtún lè jẹ́ àrí nínú ẹ̀kọ́ rẹ̀ ọmọ àti tó wà nínú gbùdú rí wọn àfà tọ́lá àyùtò tó lò tó wọlé àtẹ̀kùn nínú ẹ̀kọ́ àti nínú ọmọ akéde nínú ẹ̀kẹ́ àyà ẹ̀ lọ́wọ́ nínú kọ̀wá ní àgbàro lẹ́pọ̀ sí mẹ́jà nínú sọ́ àtọ́mẹ̀ nígbà kájẹ́ nígbà wà kí ẹ̀ lájú ni kawai ne a a adadi na jari su a tsallan da su ne na wace biyo na jo na jiga wa a jiwa ta gado wa za ki rinin lalata jira allazi ne ya tsoro da lalata ya su zai fiye kiyaman jibaro ya tsoro dan shi jimbo wa alaji ne fiye yi ka wurin وتفكروا في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا اي يجي لنا بولا ان كان يسوف بان يا اذكار وكيل لمن ينكو وذاك كيلو تجا اذكار سوج وانجي وادريس جدي كي دو يعني استاذ لما كو جاء لا كان اجيا zikirin zoro ya yi daga ba a yi sa suna wuziyo sau biyu da zunzuru fiye da wuziyo yadda mu ga ne ku ne zikiri daga ba sa sun da wani tauri a daga ji matsayin ji su ba wajen guji lobi da kalebu wajen guji lobi da kofa da wani wajen guji laje da da wani amma biyu lobi Thank you. náà ka lẹ́gbà sí ẹjọ́ kágẹ́rí ní wọ́n ní ya àti yáyọ̀ kàtàn lọ́lẹ́gbẹ̀gbẹ̀ ti gbé ìrájì ya fi rufa mu yi allahumma an rabbi allah wa gai so ki ne la ilaha illa anta hajji wa wajibu ta gaske na sai allah halittar da yi wa gajen yi tariyo wa an abudu ta mai wuce yawe matakin alikawar yau da wani ɗana alikawar wuce yau ne gwalgwagari kotiya ni shari ba ba ko na tuce ni mana otu ti jẹ ni o ti lè dájú gẹ́gẹ́ gbogbo otu ti gábùn tó yóò hadda karsha yau ga oga oga ki hamka oga ki mai fata ta yi biyu mun haka haka gani a su kurti daga shabu har yau zo bai tauhidi afana wa za mulku lillah ya ce ba mulki ma sai so ta ci tauhidi walhamdulillah ya fata ba mulki Allah ya Allah wasu na jari ta ya sama ne da kini ko ko za ki yi jo kino wajen gaskiya fi sai billahi gani ko da ke bi ya kabi azkarun doro da zai yi a nufi a sanar da tauri da shigo ne ya faga da mai da gari mai da zai kowa ya guji ne kanu a amfani da zai jula zama jini na sai wa daidai zai fasara yin ne shi wa daidai wa daidai wa daidai basiru kan gaza wasan da filaci rayuwa ta na abu sunnati wal jama'a حدائي بيجي لما صلى الله عليه وآله وصلى الله آه، عليه وآله وصلى أمر اليوم والليلة يسمى سنين الأذكار يعني ما بنوي الكلم الطيب يسمى سنية الوازل الطيب آه، الوازل الطيب من الكلم الطيب يسمى القيم في صوت الذاكرين يعني ما مشوكاني حديث حصيل يا عين الجبلي جبل المسلم يا القحطاني بعد أن تعزلوا يجيبوا لما يصل كان تجي وورا أتجي أذكاره أذكر السمين من أذكار المسلمين فيهم فيهم مسلمين دليلنا أجي أمر يو أجي أذكاره ترى فإن هذا والذي ترى فإن هذا يوم بعد أشياء أتجي يوم بعد أذكاره سبحان الله سبحان الله بعد ذلك بعد يوم سواء كانوا عجب ممد ناصر الدين الألباني كل تعجيز نيا الكلم الطيب شو قد أعطوه الكلم الطيب الكلم الطيب كيف فيه تعجيز نيا أركاب زوج باقي المجموعات من من تقولون واجي واجي تعجيز الجلاء كل الجلاء بلا مسلم جاي يقول ينير أبي جواتنا نجي لنا Right. ìdí bàbá lẹ́kìn شيخ الإسلام ابن تيمية قال والدلائل القرآنية دليل والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرا وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار الماثورة أم معلم الخير وإمام المتكين صلى الله عليه وآله وسلم كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من النوم وأدبار الصلوات والأذكار المقيدة مثل ما قال مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك وقد صنف له الكتب المصماء بعمل اليوم والليلة بواقع إذا تهيئة هم يجنجر ساعة كبيرة ربنا ساعة كبيرة وعطوه يوم عشاك مهم اللي عليني شمكيتي شاك جيلي جيلي بكابل عياكا kakuru tó ń kàtí ṣùgbọ́n bí lẹ́bùrú kakuru ní ràìwọ̀ lọ tó ti yìí ní. àṣẹ́gun mú dáa fún ìgbésẹ̀ àgbáyé láti wà lọ́wọ́ kàtí àgbáyé àwọn ìwé ilé yìí. àṣìyá tí ẹ jẹ wọjọ ìjà ha ga ìbẹ̀ tí ò ní bí nìkè nìyà wà mí fẹ́ láwọn fẹ́ nìkè ní egbóni nínú ilé yẹn dáàbù nígbà tí wọ́n àtúntò yìí làwọn ti yẹ pé ènìyàn wà jọra àti láti ìdíje rẹ̀ láti bá wùlé tó dé gbogbo àṣeyìkéjì kàdé ojú àdéhùn kàdé àtàkàtà ìṣẹ̀lẹ̀ àdéhùn kàdé ìṣẹ̀lẹ̀ kàdé ìṣẹ̀lẹ̀ àtà àtẹ̀kùn àtẹ̀wọ̀n sí ìlú òjijì ewu òjijì ee kóyó gbọ́dọ̀ lójijì lóye náà wọ́n á jẹ ìdàgbà wọn gbé gẹ̀gà níyà ìmọ̀ àná wọn á jẹ ìdàgbà wọn gbé tó yìí lójijì àníyàn. ya ci gaba da wadda la'il qur'aniya dalili je ki daga al-qur'an al-qur'an wal imaniya to imani ji basaran to ne zalena wa khabaran to rate labari ya zai da ci wani ko wa nazaran to ne da waji tunani kuma wane na la zalika tafsir da nan ku imani ki al-kamu lawa kallu zalika lowest ma'ana na juzu to yadda nan ga an yi lazima da azgaran masura wa نجيب دغ با عليه الصلاه والسلام وانا ام معلم الخير دغ با قال لا الخير واحد تجدون عليه الصلاه والسلام وامام المتقين دغ شيء زي يسون يسون ما عليه الصلاه والسلام اما لا كان ني دغ با عليه الصلاه والسلام دغ دوب موجو كلا اذكار المؤقته في اذكار نجا تفاتلو كتبنا في اول النهار شابين شابين جيري ما نلاجي wa akhirihi da karshe ma na ta la asr kai magari na wa inda akhdhi al mazjayi da ka kule da ga zuwa ne kire wa inda istiqaz min an nawm da ka kule da ga asali ne wa dibar salawati da kuma je sallai ko ma no ga sallaji bana wala azkar al muqayyada da azkar da kiyal tilaja tun a ah, baba shi ma na tsawon lokaci tu tsawon nan mislu ma yau kali inda al'akili ya zikiri ne za a jika kunun ga ajiye nan wa shurbi ya zikiri ne za a jika kunun ga ajiye nan wani libasi ya zikiri ne za a jika kunun ga a fun kayanan wal jima'i ta zikiri ne zai ta kullun ga zuwa cewa da iyali ne wa da min manzili ta zikiri ne zai ta kullun ga gadan bodin wal masjidi ta zikiri ne zai jun ga gadan masallaci wannan wal khala'i ta zikiri ne zai jun ga gadan dan shifa ta wannan wal kunuji min zalika da ka kullun ga tiya da nan ne wa inda al-masar bi ka kula da wa ra'ad bi ka kula da tiraji na ila ga zalika da ne ke wuce majin na jana kar su kar su ni batla wal kutub a kalita da sarki zannan al-masar ma su ne ga amul yawmi wa layla da su ne la da lobi a ne ga ewa da zai da ne abjaru wa zagwa da azgari a daji na zo za ki la kola de la ba de o ti o le la ne jine wo ya ku ga go wo ya ku ga go inna la malaika ta yusallu ala nabi ya allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wallahu la dawa to wani alaihi salatu la a salatu sai ku ga du je to lànàdí ládẹ́ wọn jẹ́jọ́ ǹdí àgbẹ̀gbọ́ alẹ́rí rẹ̀ dọ́là sàárù fílà yá ti dùn yá òun yá sọ̀tún náà yóò dùn náà sún náà bẹ̀ yálà yóò àti àgbẹ̀ àti fílà dẹ́ tó ṣàmà àdìyà ni. tábùlù lẹ́nu tó gaskiya salatu salatu salatu fulata tuna jina yi da milawar lafati wa kai ba ta mai wanda suna da ruwa ne ya zama ne ba ta kuma ji fulata ibrahim a mafi jinuwa jaja yanzu ya kishi a gaya la zikiri ya rauka ya ilu ya sabu ya ilu ya kusutu ya ilu ya jajjaluci ko a gaya gaya jinta abu tilita ci wa da ilmun salina ba tare ga ki ba ta da ta shiga gowore na da ji kunji da ila da gare alali ma ji sa ni sa sun da mutane ge da ga ki ba ta rufu ba zuwa ga Allahumma hadhihi ni bi fadlika an haramika ko wa ni bi fadlika amman huwa àdúrà náà rẹ̀ àlébìyẹ ló balẹ̀ lọ́nà òun bá oṣù tó a. nga nga nga fa'ida da ci dana ma zuwa da su zan doro ka kiyo ya ram sam ti ya ya ram sam duk ta no yi ne to ge wa ga wa ke ba ngani da yaliyoyi addu'a no afana allahumma fi allahumma atil yurdu bi madkhala wa wa fil makhraja kun kadroni wane ta larabci larabci wanda yake kilasi ka larabci tare da kama ta kalmar fa'ida su to ga alita ne wanda an dole ne zai juna insha Allah da yake dole ga wata shiga barka da mu yi magana don wake magibe wake jiwala ku jawo gwada wasu alali ma hadisa ne sa sallan da nake zaga ga wake ba ne da yali ne ke Allah ma janib na shaitan har janibu shaitan da mara zarta na an ga aduwa na nini gani gada wani wata ci gai da gai ya ga shaitan gan da no ga yi na ta ci ya ga shaitan la ya laka ni na ci na wannan wa haji tuni me zo mutu gobe ba ga ga da masallaci ba da kai ga wa Allah masajida lillahi wala ta bi ma Allah ya hada ala iwa inda ya ne ya ne sa sallan bacci nan gobe kiyo Allahu salli ala Muhammad Allahu tani agwaba Ahmadi la di Allah dua di bitina ojo ojo an yi gasa gata eji o nga mele da ga eji bidi awon aja sunna wo de ti ni bidi oga lo kutu ni aga ni lo medina da ani le pastor so ara so tu Shekul Islam ce ci gaba ثم ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله وقد Allah وقد وقد تعرض أهوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه ثم كذا كان ملازمة الذكر مطلقا يزولون بذكر جبانيا وأفضله لأنما جفا إلى قمني ذكر لا إله إله إلا الله هذا واجب هذا سينا سي الله وقد تعرض أهوال يقول بقية ذكري wajen halin da ci gaji faruwa wu ne ne ke mini ya zikiri jona Mista subhanallah ya zuji ga subhanallah ya tatu tabbati Allah walhamdulillah ya kwatu tabbati Allah wallahu akbar Allah ga wacce ga wala hawla wala quwwata illa billah ga jijiyan nan afdol minu halin da wajen mai da fada ga maso bani rabo zamu ci wale ga ci hadita ne rabuwa bin la ilaha illallah ya ki ka kai ko zan da kira gubin la ilaha illallah la ji wazi ba ni wuri diyo kumure la ilaha illa la ilaha illallah eh rabo je bin la ilaha illallah wannan faga zan da kira gubin la ilaha illallah la yi la ilaha adirin da nan da jini su je ko bikin ba wani bin la ilaha illallah inda aka a shiga wani lalbaci mara babin lahiyar na lawuyin mu لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا بل وقع تعليق يا الإمام الشاطبي gangan da zuwa bayan ya shirkiti wanda kutub na kina ga wata ga ya zo fuji zikiri fun yanye adini musa sa mi ri yo za ba da nan musa na a tun ga wani wajen ajini a nabi sallallahu alaihi wasallam ma ni na da dana lálùbẹ̀ tí mọ̀ rẹ̀ gúdẹ̀ láìrẹ́ lọ káàbàrọ̀ àmàlátásí àti gani lálùbẹ̀ tí mọ̀ rẹ̀ gúdẹ̀ lẹ́yìn láìláha ìlàláwì ń gáìkíọ̀ ìlú palaya ya kọfẹ́ òtúlà ẹ̀ láwù gájọ́ òtúlò òtúlà ìlà ẹ̀ láwù ya yóò lè mẹ́sìpá táwọn jẹ́rẹ̀ láàrín láyé lábìrin náà ẹni ìmọ̀nifá láyé láwù kí ọ láàmà àbúdàbí hákìn ìlọ́lá aje sai wajibu ta bi gaskiya na sai Allah la ilaha illallah ma wanda hukumi kuma na fiyuni wai su ba su zuma ya su ko ciyo kiya da lami tuna la ya kira fi jini ko kanta bai da rusu min al-ghayb wa ma yafruju tabuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil umwati wusqa la fi samanaha hiya hiya ni rusul kan la ilaha illallah wa ma yafruju tabuti wa nafiyu ko wa yumin billahi ki kiyo isbatu so na biyu wa isbatu ga yara kan la ilaha illallah na biyu kawai wani tauhidiya isbatu kawai mace tauhidiya wa ni lamu ce duk kuma da mu ce buge billahi la ilaha illallah wa ni mamaki la ilaha ma ja ga ni kunya ta la ngo le la ilaha kawai wani zakoi ungo la ruwa la gunya ko da kuma na fiye kawai yana na biyu wuje ba su a ko za ka to da to layi la la gila laure da gudu ne ka da kurkure jiwon ko mun goye da gani dress nan kici fa la la ngaya lahadu ngaya alkawli ya gwanu kawaji o ciga ruwa jenu ga illa bai ta kaza inda rahman ahada a ah, kan wannan duwa sai zan duwa ne da iya alkawli ba ta tun cibe la ilaha illallah la ilaha illallah ga gaskiyo la ina mun shahida bil mu wa hum ya'lamun a ah, san waya zan duwa ah, gwata ma zan duwa amfani sai zan ga jiri la ilaha illallah wai yi ne لا إله إلا الله الحسنة لا يتجروا من جاء بالحق نتي بان دو لا يتجرون فالله خير منا وهم يفضلين يوم يومئذ آلهون يعني جاء الخير يكون وعدوه ما جاء من جفوال جاء من جاء جاء من جفوال جاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله أولئك كلمة طيبة ضرب الله مثلا كلمة طيبة تنك شجرة طيبة أصلها سالكها فرها من سماء هي كلمة طيبة لا إله إلا الله أولئك كلمة تقوى وعلى من كلمة التقوى وكان حق بها وأهلها وهي كلمة التقوى ولما نعم، فيها الوقت الوثقى wọ́n yẹ́ lọ́rọ̀ la ilaha illallah mun ga rukun ne ba fa ni yar kalu islam go mun ya ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqim as-salata yuqim la ilaha illallah ga la ba wa ni an la ilaha illallah ga ni ga ni da gaske na sai allah wa anna muhammadan rasulullah anan muhammad mai fitiyar tsaci ko وأن عيسى عبدنا كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة أقوى النار هكذا دخلها الله جنة لا ما كان منه عمل وما رزق جاء النبي عيسى وجهة تشوفونه وما رزق جاء الجنة قصيره إنما قصيره صدق هذا لا قد الجنة alim sa sallam ga zan doro da ga ne wa da la la wa da fa shi ne bai cikin da zai yi bishara da ya da ni alim ga mamata zan doro ne ga jira da ni la yushriku billahi shay'a wa la yufaqqatu ba tare da khala aljanna ga lo aljanna أنك صلى صلى لما شهد أن لا إله إلا الله لأن كل نجاري ان لا إله صادقا من قلبي بكف كيد جابوه دخل الجنة لا بد الجنة أنا صلى صلى لما من قال لا إله إلا الله لأن كل ان لا إله إلا الله خالصا من قلبي بإخلاص بجابوه دخل الجنة أنا قاعد الجنة annabi sallallahu alaihi wasallam ga man mata zandoro ne ga jin hadari wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah umma jaili ni ga da wajibu ta da gaske na sai Allah ne da kana janna da ne ga da aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana ashiru kalami la ilaha illa Allah zandoro ne ga nan ga ga karshen la ilaha illa Allah da kana da rizwa ne ga da aljanna ina yawa ga ga wannan ko ne kwalla ne benyo wa ji za amfani a tura shiru sai la ilaha illa Allah tó náà mú sọ́dọ̀ ya fi láìláìláwò láti wọ́n á jẹ́ ìyẹ́ kí láìláìláwò yóò wọ́n á ìyẹ́ gaskiya wọ́n á lè ṣẹ́kà wọ́n á jẹ́ àlẹ́ kíwi wọ́n á jẹ́ àlẹ́ ìyàdùn gbàgbà tó ti wọ́n á gbà waje al-ma'abbatu waje kwaye la ilaha illallah waje kwaye ndoro ne la ilaha illallah ko tana waje je kwaye da mutu la ilaha illallah nan mun ga ji al bi tawuti mun ga ji ka ki da ndoro da ga ji buta buta ko yi sai tare ko mai kun bi tawuti to ni billahi to ka yi tamsaka bil ummatil musqalan fi sabala eh من قال لا إله إلا زندو نقال لا إله إلا هو وكفر جما يوبد من دون الله وما جكاف تبدو ناجبو تاو جمد تشان كيك جاجي بدو حرم ماله ودم ويساقه على الله تتبقى عليه ها لو يزنو لكو تبقى wọ̀gá láyé láwọ̀ gẹ̀ wọ̀gá ká ó ti gbọ́wà sí ẹgbẹ́ láyé láwọ̀ jíre wọ̀tẹ́ tí èdè ṣe ìwúrẹ̀ wọ̀tẹ́ èdè tó ti wúrẹ̀ wọ̀tẹ́ èdè kẹbọ̀lú wúrẹ̀ wọ̀n èdè tó ti wúrẹ̀ wọ̀n èdè àlàyé ní wúrẹ̀ wọ̀n èdè tó ti wúrẹ̀ wọ̀n èdè wọ̀n èdè fagun tó tó ti wúrẹ̀ wà lẹ́yìn ní láyé ne náà àjọ àǹfààní ẹgbọ́n ní làdé gáàrò ní kí ní sọ̀rọ̀ yìí kù ìrọ́bì alẹ́ nílẹ̀ ìdíyẹlé ìdàgbàpá gẹ́gẹ́ níbi ṣé é so za ki yi sai da ya lawo ji istikmaru in na shiga allo la ilaha illallah ya lawo ta ajin ya ke zo la ilaha illallah shirka na umar shirki billahi ba zuwa ne la fata ci ba ci ba kaga da haram Allah wa alai janna ce ta janna la jarabu na in ashrakta kaga la fata ci ba ci ko da ya bata ta mai kore ta kunan da min khasirin sai ko ba ta ga jiwa maga ta da min da ya ja fara min ne la ilaha illallah ya no sirri to ba ka fara sai mai wala kina shafi da kafaru ya alimu da nasa asira waci waci sai jaki sai saba sai ke wani ko sai ce tasabi sai jikin sai sa jikana ta ta yan naji ẹ̀yẹ̀ ju ẹgbọ́n olùlá ẹ̀ láwùlá ya ẹgbọ́n náà ní sá ẹgbọ́n náà tó ẹ̀sìn kúlá ya lọ mọ́ kí sọ̀mọ́ àwọn tẹ̀lé àti bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́la tó sọ́mọ̀ tó ṣe láti wọlé dé ìwé ta gbèdà fẹ́ àmà o máa tẹ̀sìrì náà fún máa láti tìbù gẹ́dẹ̀ láyé tẹ̀ náà di súnà o máa tẹ̀sìrì náà fún bí ayé arúgbí tẹ̀wù ti bá gina bá jí òmó wà yóò làbá tó gíná wà jẹ́ náà dùáàbì gíná wà jẹ́ náà tó fọ́lẹ̀ wà jílẹ̀ ìṣó náà wùtọ́ ìlọ́dẹ̀ tó wà jẹ́ ìyàwó ní ó jí láwọn tó ká àti sáàbì ìsàwọn làwọ́gbò bójú jíjẹ́ ìṣú sáàbì ìlú dé òkú ilá àti tí a jù mọ́ wá ká àti fún ẹlọ́pọ̀ fún ẹgbẹ́ àtàrà ní oúnjẹ bí Mini ẹni ẹlò láìláà ilẹ̀ láàrin yẹ́ dáadọ́, ẹ̀kùn dùn láyẹ̀rẹ̀ tó jí biya hukunci mai na jiyar soja ne ke democracy ko socialism ko capitalism ko communism ko gargajiya ko addini da kun da kuji ko so ma kawo din cewa lokacin na wajen na ba na kaza ni kai faru da wa me da wace da yin nan ba ne ta ce ba ne ta ce ba ne ta ce ba da duwa ne ga nan wa do in ji ku ji da don ta ce na ni ba ni ma da ka ce ga ya ba zan za lai ka mun ka ji ne ga hukumu illa kun ci ajje da sai so ya mura Allah ta illa ga shuraka wa shara wala min ma in ba a ce za su ci na da lafa sai shi ba ci wajen faji ne da yaran ne shari'a shari'a da yaran a daga ga malam takun a imatu miki dajilla illa jihar Allah ba son bai nau sai da ya gashi shi a mai ba hukunci bai ta ce sai ciya sai ci ga yin masu ba bai balla ya ta ta so a ci gaji wannan kuma wani hakin rani ma kun zai ma zira Allah wa ruba ko adi hali na bụrụ na tiro ani ibe leti na oge etaji nu ko don wa je ko ga ga je ji ga alquran yo ko ga ga alquran yo tun ji da tare da zamanin 21st century ne ki da na constitution ne ne ke market law yi positivist ga alafani yau alikan nan nan zan na kare ne ne yi amma ne ga ne da jiwo umai da ya ti kazu na ne a yabo kwe uwo kwe ndo ci wannan mutum ne ne ga yin ne yadda ne na zan ne kuma a gudu ne ke tafsir na bi yin shi alhaji ko ne yin ya bi ne jiwo ne mutum ne wani baya su ne duro kuma gbọ́sọ̀ọ́ká kúrò da dabara ga yin e e kubu a zugaru zan da ce laga yin doron danwa eh dawo mana eh na hain kubu ne eh ita mamaki ni da yanzu yanzu a cikin da ya zai su zuci na su ci a ya sassi ruwa ba wanda biya jiniya wanda zai ne kafarwa amma un zuru mu yi zura ko ya zuru shi shi mu gaggara wa da lafi shari'a ta mu ji dole wa lafi shari'a ne mu mutu a shari'a a duk dawo da wani lamito eh la ila ila ala ta biyo ran do ne eh dan yin da kula ba fi ke mu kula do ba bare ne ba ta ji ya mun ji dai dia Allah kiyaye mu ba ko yin ne ji bayan gwe zuwa mu ji kiyo daidai ju tattara da mai jiyar na ya zaga na hali kau na ran na mu biro na ya ya je ta la ma bi zai wajibu ta bi gaske na sai Allah ya bana kalima bi haqqin nan da ku ngalla na ta yi jinsi ila a kisu la nasiya khabaru yalla musuku imazu bi takdimuki mawjudu ina ta goyi nawa eh? wani nawa ga wa eh eh eh mutum ga wani wato haka eh, bi hakina na babu wuciya ba nukiya nan daga ya kurano zalika bi anna Allah wal haqu wa anna ma yajuna min dinihi wal batil amma kiyaye wa cucu ta ce la ilaha illallah Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya ce ci gaba. Gan ثم ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر الله وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف ثم كانت ابن تيمية ابن تيمية كانت يعلم أن كل ما تكلم به اللسان yanzu ɗuwa ga yan doro da وتصوره القلب ويجور أن يغمز عني ودي تصويره تي ماجنالايزونا مما يقرب إلى الله ya na biya laza zato ba su yace min ta'allumi ilmin ya zo da wailimin wa ta'alimihi ko ya zo lailimi wuza wa amrin bi ma'rufin ko ya zo ji forobe tungure wa nahyin an munkari ko ya zo kawaitu da nan fa huwa min zikrillah na da min ya zikri ya tsoce Wani hada ya bole noma man shagala bi talabil ilimin nasi'i ban don da ga ji shagala bi wai ilimi na ji amfani ne nan ba da ada'il fara'idi bayan wata farilla ji zo nan aw jalasa majlisan ko da shi majalisin da ya tafaqahu da wa ilimi ya fahimta ya addini nan aw yufaqihu ko wala ilimi ya fahimta addini ya san da cinan fi al fiqa allazi sama Allah rasuluhu fiqani ya ne na tsoci da tutuyin waye ga fito da adino fa za a da min abdul zikirin lai na na da min ya laike da fana ga min zikirin tsoci wani wa ala zalika ta ta goma idza ta da barta wa ga buye wati ju nazari wati ju lura lam tajid bainal al-awwalina fi kalimati fi afdal al-a'mal kadir ikhtilafi wa alega sakani za mu farijo ya galle ja ga ya tiyar gidda fala gona ke ni kan da mun ga. yóò wà lẹ́gẹ̀ẹ́ ẹjẹ́wọ̀n ìwágún gbà bá ní ojú fòrò tún gúrí wọ́n kàwé ẹ̀tún dèdè wọ́n wá ní wọ́n láì ní owúzà jíjí ẹnu tó ẹ̀sì kìrì ìdán àmá òun yanfawu sai eh, da waye na yana lagusa ma ala amfani dole a ranar ilimi na jin amfani ilimi philosophy ilimin logic ilmul kalam yana jin amfani kuni amfani yani ya gode zanto ne ga da ilimin nan wannan wani eh, na ilimin na lagun gobe alkurani ga sunne kala ji ganewa ga mala abu yusuf ga al ilmu bil kalami jalu wa jalu bil kalami ilmu wòtí ilmul kalam wòtí ilmi filosofi jahilci wòtí àjíyù àmọ́ lórí jahilci ilmul kalam wòtí ilmi ohun àjíyù nímbo yóò mini ilmi na jẹ́ àǹfààní àná bá ya ilmi ẹjẹ́ òtòtò ilmi ya kúfanci alimamu shafi in ga ndo ne gada ilimi su banci washi lashe na kamin shi na ganye da ban wa ya àjìrọ́ ní àjìrọ́ àdìgbà mùsáàtì wọ́n jù náà wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́gbẹ́jì náà túnbú náà lè mọ́sá àti gúnyé mọ́sá àti gbẹ́gbẹ́ lẹ́gbẹ́ tó lè dìde fídíò lèyí mọ́sá àwọn àti ẹ̀nà yóò àdìsí sọ ní àdìmọ́ mùsáàtì lọ́dọ̀ sọ́lé yóò àdìmọ́ àfọ̀kà ní àdìmọ́ mùsáàtì lọ́dọ̀ sọ́lé zo ku tudu ne shi gaggar sai tiya rubi biyo no do da na ayi mai maliki a cikin ne ali ma malik ko sama dana ne ko ke la ji pa wala ya ji ba ali jumla zo lai tsada min su nake da na ji jiyan nan da sun ya alibi ba kilo lai da yi jawo wa tira ce ma yi da ga yi sallah ila har da limam maliki ga wani alama na lati tawa kiwa go sai wa sa go tare imam maliki ya ji ani alisi wa ma'lum والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع أن لا واجب تشعر على na بدينا وكذا kemiyu ta bata da hijira ima na wajibi ne dole ya gomi da kura da mutum ne ko mo kyo di ne ki yi no do ke bi dia ba ni ala na ni ya wuce ya ya ta kada ya ulumu din ya imam al-ghazali ko ga an da mu da bi da da an da muso mu da be malikiya ko a to zuwa ne mu da be ba ya ga da nan kakuna lai ya wulu muzi an da e andalus na mai malikiya ne ki andalus to na gaku ya wulu muzi gida ta juro egogo zando da aje ya wulu muzi ne zango na lawa kuwa ta ya to su yi wanda zai ji mulki na da mulki ko jimai fata ta ya wulu muzi ne nan a ga egon ta ce ne da ya zuwa kana da ji ka a ta suna hin sa sama biya ta ce ji ya yi to so kuma wani jiya wani ya wulu muzi ne الإمام الغزالي ما هو oh? yanzu ji amfani na kula da sau lazina ya lamu da wannan zina na ya in ba zai je ilimi ba zai je ilimi na ga jirin ni a jirin ya a jirin ya mai yi dilla bi in ba kiwo fi ji dan sai ya da alheri na wani fi kiwo ya jini amma yanzu yi je wani ɗan sai ya tutu ga yi ga fíjù náà láti ẹgbẹ̀ tẹ́mi ẹnu kò sí ti fíjù ẹgbẹ̀ náà gáàrí tẹ̀lifí sí ibi tí ó gbìjọ bí olóòbí tẹ̀lifí sí nàìjíríà fúkà àwùjí náà lè tẹ̀lifí sí nàìjíríà mẹ́yà àdísì lè tẹ̀lifí sí nàìjíríà mẹ́yìn náà lè tẹ̀lifí sí nàìjíríà ẹjẹ́ àìyí ba lè bá ba wípé wọ́n ń gbárùkù kùdìbá ní ba ìṣẹ̀lẹ̀ kùdìbá ìlà gbẹ̀dẹ̀ òun lọ́la lè ṣe ẹ̀wọ̀n kó gbígbẹ́ ẹ̀wọ̀n tún yẹn mọ̀lá ẹ̀wọ̀n lè kọ́ ẹ̀lá ìtútọ̀ yìí ẹnu yìí ló ńlá yìí wà á dé yi ní ni. alori ashimawi izziya risala askari muktasar khalili ko eh? har gobe da wani su gure a ga ajiyun tsari ne wallahi tallahu zura a gwada a mai na da ya ba jinan daga jiwarin ma'ani sai kiwo sai sai shiriniyar sai a kuna libari da eh sai da takila je jiki jiki weji nge ku boyo ale ga aji to fiki mali o to so ayira yi ja uzra da bwani uraka wai di ba daga tabu hadu mu insha Allah da ba ni a wa da eh baba so wọ́n gẹ́gẹ́ ní wà wọ́n ní àwọn ní ó ní mamaki ẹgbẹ́gbẹ́ fi ìfẹ̀bí la ibi jíkàtó ṣùrù yẹ́múyá ṣùrù yẹ́ jẹ́ ọjọ́ ṣùrù yẹ́mú ọ̀tá imam maliki dana an yi àtẹ̀mídù dẹ́gbó da àtẹ̀mídù bá wọ́tọ́ àlẹ́gbẹ̀ yóò rọ́gbọ́ bá jí láàrin ti gari yẹ́mú ọ̀tùbọ̀rù gúbà abúlé wẹ́ káwọ́ ma dai kai kula dai kiyaye wuluwa fakarar karshe ne lan gbin kuzu شيخ الإسلام ابن تيمية قام وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة فما ندم من استخار الله تعالى وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير ولا ولا يعدل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي وليتعرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك mashita ba amuru ala labudi ne na wuji gaga kyauce ne ga lamarin na gagiji a wunan fa alai bil istikharati za na hundu waya ta gangani ba sai ci al a na bada shari'a musulunci wannan fa ma najima man istakhara Allah ta'ala dan don ne ga da waya ta ga sai ci wa kara tira gonga sai ci alubi tira gonga ma wa li yuktil min zalika mun do kun gani bai ta wa sai ci wa min addu'ai idan mun do kun bi addu'a bai fẹ̀yìn náà omi ta òkú lè xẹ́rì ẹgbẹ́ náà àdúrà bá ńgá ìjẹ́ ìpín àdéhìn dóró wọ́lá yáàjẹ̀l ńgá díẹ̀ mẹ́rẹ̀ fẹ̀yẹ̀kúrù bẹ́ẹ̀ gan kẹta áwùtù fẹlẹ̀ mr jẹ́bìlì ńgá ní ni ba sọ̀kọ́ máa kuma wà a kan àti àgámù wọ́n lè sàhárà àwùká tẹlifàdínà ẹ̀dà mẹ́gà ìlú wọn bá àdúrà mọ́ wọn bá àdúrà lókè wa adibaru salawati ke su ne sallah wani goyin da azani lokaci na gari sallah ne bai kaku na aga sallah izo ne ko ga wakti nuzulin matar bai kaku na ga dule shi ne wani na'u zalika da yanayi biya ce aga ne ban don gane bai waya sabi sai ci na to ke ji shawara da halitta ne da wajen ajiyar fara ma cire hujja domin na shiga a sallah ne ya zo dokun biya zuwa bai waga a faruwa ta jimin yiwa faruwa da yau da kala rabu kuma duniya ta jiblaku ce ciye ga ba duwa da miko da gwado inna allazina yastakbiru na ani ba da shi sai ku da jahannama da kirin da je bojika ce ba duwa da ne da da da ne jahannama ma nolin a gaba waga a faruwa sai da ya sai yoga ba zuwa ji tawassuli lo ba sai ci be sun nuji wa lillahi al-asma'u al-husna fa biha sai ci sun ja ta zo ne ga ba zuwa be sai ci yoga ke ba zuwa be ji tawassuli lo ba sai ci be tumu ne yoga dole ربنا إننا سمينا مناجيا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا تأتي وزغاد على إذا زغاد على إيمان تشو إيمان إيمان جي تشو إيمان إيمان إيمان فيصل نفاده níta ó ti lọ́ba tó ti dàdúrà làwúrí máa ń mẹ́lẹ́ làkìrìkì tọ́gbọ́ tó ètò ẹ̀mí jẹ́ bùkátà lọ́ba àdúrà ya bàrà àdúrà bàrẹ̀ ní òlé ògé ògé ìgbìyà làwọn ìwọ̀n tó àtẹ́ mafunga ce rujistu na ya ma shi ga wani yabar zanu ce ce nga ya ya zanu ce zanu ce haushi tashi ya ji a duwawu ya ba kuna zazu wani na ke jike ya ko na ga mai introduction to go kancin ko boci ba za a ɗora boci ya jejjene to ya yi waje a rika ga boci boci wani ake mu abuwa yi ko ban wani afayin mu ba guji ga ya mun mun mun ya nda mun aláìmọ̀ ní ti bá táwọn àdìdàbọ̀ ní ẹgbó tí ìgbàlejò túbù ní ìgbàlejò sí aa rà láyìbò ní dáadáa wà lúọ́ láti ẹ̀gẹ́ lè bá lọ́ọ́ tó kó mọ́ wà lú annabi za a sanar da yusta jabu ne a duk da jabu a duwai malam ya kula a duk mun dawo to fa lam yusta jabu kaga yau ga gani ba za su kuma ibn qayyim jawabul kasir sai da ganin shi to ko ga ba duwa ai mutan to ga ba duwa ai be kini ga to ta ko kullu la wa antum mujibun bi jabati to ga ba duwa la sai ja ra mu la sai fa ra mu ga sai shi a ra'a mai zuwa hadisi ya ga da shi ya rabi ya rabi ko ko mu samu haramo mu nasu haramo mu biya bil harami fa anna ya tajabu dan akudi haramo ya haramo ya haramo haramo apawo ya zuwa zuwa da nan gwalo annabi ya sadu akwai masa baka da kuma tajabu dawa to ga sai ya lalli sai ya kirki to ta fe gwalo wọ́n rẹ̀ jí lẹ́gbùgbù wọ́n rẹ̀ àkíyèsà àdúrà dé ada ƙyace ci wani lokaci ne ke lagwa duwa ne lokaci ne lagwa duwa tsakaniyar sallah da ya kama gwaduwa a lissa sun da ya tsakaniyar da ya kama ya ji kiyan ya duwa kila yana ga ake ni da ke ba duwa ne ya gwaduwa kan ga yo yana ga ke shi ada ke ne ya gwaduwa kan ga mutum da kafiri ya ga yaje wani ce hukun egwaduwa kanga kafu na bishe latina kanga sulutu lẹ́yìn làkiri wà ní tí èzí ló rọ́bù náà láti ọmọ àdúnyá fi dùn làkiri nílẹ̀ lẹ́yìn ní tó gbà yí dùn di ani agbẹ́ ìṣúgbẹ́ tó tẹ́ kẹ̀lẹ́ṣe èké ìwà àdúrà kánga lókèjì ní ipá dá lókèjì méje láwọ̀ àdúrà ní ètò ìtìláìsó tó lù bàdúrà ọmọ ìjà àkọ́lá tó náà ló òun dákì ọjà àgbo òun tí yóò tó ṣe ṣe ọjà àgbo òjì rẹ̀ lákó ọmọ ọlọ́fọ́ di ìlú lábú ọ̀tọ́ ọba àgbọ̀ kájọ́bù tó jà tó gbọ̀ àgbo ọmọ títọ̀ tí ó yàtọ̀ ìpẹta yìí ìpẹta yìí lẹ́ní àgbà rẹ̀ jí kótó kò tí ń ba bá àjọ òjì gan kókó bu àwọn yẹn àbàbí ayé ìlú kẹ́ ìlú ìlú sáà lórí náà tí ọ̀gá àlejò àwọn káàkiri tó bá ṣe àbàṣàbọ̀ ní wọn àgbẹ̀ òjì yàrá ǹgán gbàgbé lórí náà tí ní lórí ní ló tó misali wasu kaba wa kaba su kaba layi daki wai su yiwuwa wai su bilangi wai su kazan wai mugoya wai su kazan kawai ne kaba su wabanani ujotoa wabani ujakene wajikina wajene otuji fujina nga kai gaskiya wani wasu na wajiba kaaba na nasuku wa gangan gaskiya kaaba ne wani da jawo ya jiya ne wani wala na wajiba su na jike lajiya ujo lokaci na waya ujo lokaci na tsoye kyawo bukata ne a wani wa tsobani wacce ga gawa jiki a zai gawa ba a ruwa ne da gudu da shi gawa ba a ruwa ne ko wala ake da babu ma'adi ya ne khair ne bai ne bi kai ne la ga duk babu shi ba zuwa ya sallah ko mu da dake da rubu yi to ko salu da ba da kuma ba da ni insha Allah ta daga ka ku ja wasu bari da Allah ya jin ka sha la ilaha illa Allah ba ni ga ne ce ta na biya ba ni ga ci bici ne ce ci fadi e ji makanta yi ni ji manya ba ni ga ji kuskure na sai ki faɗi wallahu alam assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ne ba da Allah zaman gaban gani da alkhairi ko kuma ya yi ko da gani da bayanin da ne sai ga wanda zai yi da mai faru da mi fa daga gubanin ki alai ga kin da manta bayani a ilimin da yake asari na da rubuta tun da addini ma yi da ilimi ya nan wane ga aga yi gaizu gaga daga aga da addini wanda ilimi ilimi ya su ya su ya ci da mu muyin ga ya gada wani amma wane ga ga gaskiya jama'a jin bai jan adalci da yan bundo amma yi jan adalci da ba ilimi bi ma na ga ya addini ba m'a le za yi shishi mutuwa ga gaggawa karatu karatu ka tamba kawai ya kura'ani kawai da hujjan amma ga gabe da bai zan da shi ga an ga sallah mu bai ga sallah sallah ji ya mu ko kuma an ga masala kaza yau wane mu wace ji kokari ga mu ce mu da mu insha Allah kina waje a ce ta yau ko mu da to an sai ji mu su go kwata mu go ko ku go ko ga ya amma wani na mu ke wa wannan ki wada har babu ba ne wuji na wala da ya galawa ya ja jawe to ji wasu da ya da yuja wala ji zakan yi ke yi don ko ba amma ya ga shiga addina ga aluwa man shigawa tiyo dan do wa duwa ga mudi mudi an fa do ga ko anu ku da addini ba e ga to ba ba ku no ku je je ga we to ale ga ga na ma da addini wu wa wa bebe ilimi a wa ga nan na wato da ke yo makanto da wakaratu karatu ya musulmi da ndu na gaggaga da addini ya ce mai mai ke yo e ti ilimi wa na wallahi zanna ke mutu be na wata ya ce ga gaji ko alkiya ne nan sai zanduru in da adalci ke wa daga sai yo alamare masala alamare musulunci je yi na zanduru a bin ganyu da bin mai gagana yana da wuce na an alamar su laje bada ko sai a gin man da zai ga da kiki na wasu na mai wato na mai manna yana so ga na wa ga wuce mun man wuji to wuce ba ta to man yau sai ke zuwa wale man la misali zan bi ne yi dabara har mu sai dabara har ya ba go mun nan to wale ga kiyo ene za ki yana ga zo ki amuki buya ya wala wani ne za yi za za ne dai limo ci kun ku ji ba ta yari ji da za ku dai limi na ki alima maliku na ja ga amaga ja so ale ga zo ki aibu ya mu ji zuyu ya ko mu ji e gbagbu ya ba nan ke ga kun ga ga mu ki ala bana bana ele ga ga ilimi wa da zakara na a no bando ga da zakaka na ba ta da biji ga aliya wa ma wuti to min al-ilmi ho illa qalila biji ho to a karke wa ne ga man na gaje ti ga ya al-azkaru gaskiya waje wajibi ya yi nan goyi layi yi lagu sun azkarin na ji ko kamin la jigidin rudu na wale ga cigi wo na annabi muhammadu la yi nan laji adai laji dabo na ga sun zuni ga wuce ko su ga wuce ko mi be zuna ke wato a ga doktor fuska biya ki ya zana ci ga annabi muhammadu lawi ayyo wasali ne ya dina wa jina wai wa abitu masallaci to tun da zana wa shalu labe zana wa bismillah ji wa allaji zuwa zikari ke dabo wai bi masallaci masallaci zuwa alkhana alkhairi wai lore amma ga wa ke bi mi sun su ma azkar ke zama na wajen wa ke zama salati o ne na jibeno ya zufi jiya ala azkar na jibeno to shi fata kin da dai man lubiya ila musamman ba ne ga kan na ga yake a ga ya kufi ani ga ko lokaci ya leji ani ga nan ba ga hali muke yi ga yi na bu fa azkar na ji ko ji kawai ni ele bi ko kuma ya bi ya ci yo gida da so guban da ci ba wallahi hadisi ya tula daga ya ba annabi annabi muhammad wa fe yo kan ne ke ga ya ani ga nan wa zai ga kiyo اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به يقول لك يو إفن ناني جاو وجي يتوش غا وصدا كان بجي أكو فتوغا ولا تاكو دي على بشي سوى لك كيو من مجنغا ولا أدبي هو بسر غير شر ما أرسلت به شر ناتو ne ti mabutu to a aje ba ya su gada da yi ko su kimi ne to male ga to la ka fa abu ga yi ne da yi dabo ele ga ne ke o oh, ele ga ne yau ni a ga haza aridin a ai da na sama da ne zama wa su da adana sa ha uje da ya ce ji zai shiga bal huwa mastajan tun bi fiho rihun fi ya rihun fihi azabun tudammiru kulla shay'in dole ele e, ele ga ele na wa bi da a tuje ne azabu ne na sai tina da tattali mai bayan jika bawa gina kuma jin yanzu la mai bi um ne sai ci kuma na zuwa ne ga dan an ake wani agaiwa a cani ga hankali a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lannaki ba ne ga gan yi wannan gama la ga ga din dai aga ke a cani wani ga allahumma sayyiban nafi'a mutu lahu li na ke yi amfani da nan so ga ya ce lokacin naji bai ne ilayi tun lokacin ne musamman bai lokacin na gaba ke zara a dige ke zara a dige sassa na kuje ga kawai ya zawale an zuci ga ya yi yayin kundu da ban zuci da a zuwa ji da muna nan muhammadu lahi yi jina wale sahaba a nan muhammadu ka ga gan an zuwa zuwa ga ga lafi ba kun ga kuma wace ba no ba cikin no wace da no duk ko wale ga ga sahaba ji kan min boro ga ji kan gan hali shi na el asusun azkar na ga yayin zingino sai azkar yana da sai kiyo سبحان الذي يسبح الراس بعمره بعمره سبحان الذي يسبح الراس بحمده والملائكة من خيفته سواء لغا أذكار نتي كذي هذا كي لتاكد لمن لغا يكي سوى الأذكار يعني إمام النووي بدي alha littafin azuka da yake na yi baza Allah la yi gida cewa mu yi babu mun da yi take shirin irin goro ruwa insha Allah ga ya sai ga bi ga gina adali wa anta jari la adali wa anta jari wa ke karshe ga alaikum da haqi na fassara ila yalla ga su ga ya ji a tare da wucin a ga la ilaha wujudun illallah a da ci na sai allahu ji a ni na fiye bilijin na wugo ila a na yi gunan ya la so daga na aka bar yana ji mazu funan a cigar yana ji alfu ne maujudu so daga maujudu na na kuma wacce ne wata ba ne ke amma da suna shiga a inda mai khabaru yalla waki mazufu ne haku ya bude ta ce zalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yaqulu min dunihi huwa al batil sai gogo al haqqu ga barabu yin duru na jibu ta wuce maji Allah wa ne ba da wuce ya ce domin gari wa ajiyar ta da gaskiye nai biyu lai allah subhanahu wa ta'ala wajen yana yin gani yana baki yau za a bude mai da ita abu abu bai bi bila bila da ko na alajin ga cikiya wa yi ya rabbi la ajiyar wa an tandari ya wace ci mikiya wa gafi wa kullu amrin inda ka bi miqdari lamarin don don mai bayan wasu ya ce yiwo da yi ki ka ci a mu ba da wani a kan awon ya dubo Allah ya zuciya Eh, the Bible is بعد العصر لو عجير لو عجاز كان يعني مساو ما هو بعد العصر قبل المغرب بعد العصر كاني منغرب wani gane ku ozo azkarin da ci ke ci wa ki an da ci la sa salla su ba da salla magani wani gane ku ya kuwa ga lambar jiki mu o confuso da Yau da nuna mai da ki kini ji bayan ezayen zaki zuma na yin zaki musulmi a yau da guba wato ɗaya daga bidoshiya har mun ga kuma ko ne ko mudi ga su kon to sa aka kawai a dai ya mai abin a dawo da dai lura ya yi da nan wala su ya ci gaba da yi to ki mutane da ne alaikum alaikum salam sai ci fadi alaikum sallallahu alaihi wa sallam tsoron jami'in na musulmi guba a sai shiga jago ko mutagana ya zaci alaikum sallam gan da sai shabani sai ce fadi zan ne kuma zai daga. yi tauhidi imani ya mai wani gina yi musulmi da amma ba ne ke yin lawaji gona ban ya ba wuce ya ta ci ba ne ganin wannan lembu ya alkur'anu na tafi yin na manyan yi na yi kotu ba su yi mu mai na kotu mun yi shi yi ya ce ga ba ne ga da ne jidana na yamuru ya ji sun ya nabi sallallahu alaihi wasallam daga la ta ba garu sai ga sai na biji goma wala ta da baru in ma shi biji masa wa ma ya shi biji ma wani ne yanda shi biji a yau biji jidiya da zuwa zandoro da zandoro zandoro ya abu a ji ci ruwa tsoci zandoro mula ta biyu ni yuji Eh? amma wa kuwa da kifa gangani da doshi za ne na wajen gudanar da ni da buga kuru ba ci a jihar da yi. zai yi na gama da wani kinwa da wa cika wajen da buga kinwa da ba ne ga hakin nan ba ne zane wa da lankiyar da zana da amita da fiyariyo za ta ke zan ce ya eh, buga zanto da mini ko ni lamini yi ji ìrìnwá fagé gbèdè yìí ìrìn jíjò yìí sallama gbèdè yìí a cire ka ne kai da ka jiyo mu ko ya to ga wuri da ka zaga to ji ne ka zo ma ta yin ba ne ko ta ka zafa wa ka wa to ma ji ne ka zo to ne ka zo ne ne ya la mu ji ne na ma mi to ga an yi wa fa din huwa da ga ko to fa ne da to ci fa bi ne ko ne shi daga na ja ni wallahi

ọ̀gá àlọ́ dídájú ìlú lóde bùnà jari ìlú ọ̀gíkan karkashin hadisi da da jiga wanda zayan wanda wanda ta abu haramu da lusu da lusu haramu da lusu kaza kaza haramu don ku zai abin da rafa da ta ja ku dole da sharan ya yi su ada ko sun ya zuwa ko bulan na ci amma ba addu'a zana su ani ne yace ki farin gani gama da ga da laki da sawiya to su duka da to su duai da ahyayi wa fatu ila muwati addu'a da ba ba sai ta mawuni ba da ke da makasar da ke kawo wani kwaraji da ke ba da ke kwaraji kwaraji jinin birkini jinin birkini ga ga diga waju ga lawuya ya kagu